Takari mmedeco mimi ni boys kidogo since I wallahi kina sani dariya tautaya kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta sauke zuciya ka ni tabe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan gobe ko gobe zan zo gobe zan zo gobe zan zo kowa ita ke sani dariya ko na wani saboda ta iya tuwo da niya baby me and you be like bread and butter baby follow me go make we dey together wallahi kina sani dariya tautaya kike zatar ni zan miki soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka tabe da dogare ke zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ni tafe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan ku gobe ne zatar mi zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ya ni tabe da dogare dole mu kare gimbiyar hausa Beats